To ta da fatar kowane lafiya kamar yadda muke a Washington DC muna tarbon ku ga shirin sashen Hausa mura Amurka ne kan mita goma sha shida da ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. A can jamhuriyar Nijar ana jin mu a tashar mu ta VOA Africa da ke mai kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM ko kuma a gidajen rediyo masu zaman kansu irin su amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalo da kuma niyya a birnin kwanni yayin da masu kwamfuta kowace suke so sa ya kama mu a voahausa.com da sashen hausa.com. To jama'a barkan ku da wannan lokaci Ali Mustapha Sokoto ta da Nazir muke tarbon ku ga shirinmu na wannan lokaci bari shi Nazir din share mana fage da kanin labarai. Bayan tonin sililin da ya bayyana na cewar akwai yiwuwar shugaban kasa Trump ya buƙaci tsohon daraktan hukumar FBI James Comey da ya ajiye binciken da ake yi wa tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaron kasa Michael Flynn. Wani jigon dan jam'iyyar Republican mai jagoranci ya buƙaci a bada bayanin rubutaccen bayani na Comey da abin da ya faru. shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce shugaba trump bai bada bayanin sirri ga ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ba jami'an tsaro guda biyar da kuma wani masanin hako ma'adanai sun mutu a yayin da suke ƙoƙarin warware wani bam a kasar somaliya to a gaishe ka nazar to bayan kun gama da labaran baki ɗaya za mu ji ina aka kwana ne game da kwamitin binciken nan da aka kafa kwanan baya kan sakataren gwamnatin tarayyar najeriya lawal babu shirin da aka kafa mu iya gaskiyar mu mun san dai babacir mutum ne mai aƙida na gaskiya da babacir zalimi ne da shugaban ƙasa muhammadu buhari ba zai sa shi a jiki ba to sannan za mu ji dalilan da suka sa gwamnatin jihar lagos ta cire jami'an hanyoyi wato vio daga hanyoyi daga nan kuma mawuyacin halin da kuɗin naira ke ciki wata matsala ce da bata tsaya a najeriya kawai ba domin 'yan kasuwar da ke kai kawo tsakanin najeriya da ƙasashe masu amfani da kuɗin sefa sun koka game da koma bayan da wannan al'amari ya haddasa wa sha'anin kasuwanci a hakikanin yanzu baka san iyakar wanda ya samu kariya ba ta wannan matsalar To ko bayan wannan cikin wannan rahoton na sila za mu ji dalilin da yasa naira take yawan faduwa amma sefa tana nan daren ba ta girgizawa kuma sannan muna da ku muna kuma da shirin himma duka bayan labaran duniya. Masauraro Assalamu alaikum. Bayan tonan silin da ya bayyana na cewar akwai yiwuwar shugaban ƙasa Trump ya buƙaci tsohon daraktan hukumar FBI James Comey da ya ajiye binciken da ake yi wa tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaron ƙasa michael flynn wani jigon ɗan jam'iyyar republican mai jagorancin wani kwamitin majalisar dokoki ya buƙaci hukumar fbi da ta bada rubutaccen bayanin komi da abin da ya faru cikin wannan makon a wasikar da ya rubuta mai riƙon kujerar daraktan hukumar fbi andrew mccabe shugaban kwamitin sanya idanu akan ayyukan gwamnati na majalisar wakilan tarayya jason shafes dan jam'iyyar republican ya buƙaci duk wani abu da ya shafi takaitaccen bayanin sauti da aka ɗauka ko kuma wani sako da ya shiga tsakanin komi da shugaban ƙasa da a bayyana shiga kwamitin kafin ranar 24 ga watan mayu jaridar new york times ita ta fara fallasa wannan labari a daren talata inda ta bada rahoton komi ya rubuta cikakken bayanin tattaunawarsa da shugaban ƙasa bayan Flynn ya sauka daga kan mukaminsa a watan Fabrairun da ya gabata labarin na jaridar times ya ce rubutun na ɗaya daga cikin shaidu na takarda da komi ya bari domin nuna cewar buƙatar ta shugaban ƙasa ba a bisa ka'ida aka yi ta ba To ta wani bangaren kuma shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce shugaba Trump bai ba da bayanan asiri ga ministan harkokin wajen Rasha din ba wato Sergei Lavrov a lokacin da suka gana a satin da ya gabata a nan Washington. Hakumin shugaban na Rasha ya ce yana ma da cikakken rubutun tattaunawa da zai iya nunawa a matsayin shaida. Putin da yana wannan magana ne a yau laraba lokacin da suke tare da Firayim Ministan ƙasar Italiya Paolo Gentiloni. Putin ya ce Lavrov bai faɗa mushi sirrin da suka yayata ba ko kuma ake ta yayatawa ba. Kuma zai farin cikin ba da bayanin tattauna da shi Lavrov ɗin da Trump a rubuce. Trump da ya ta kare kansa a wannan satin bayan da kafafen yaɗa labarai suka bada rahoton cewa ya ba da bayanan sirri na tsaro ga shi Lavrov din da kuma jakadan Rasha Sergei Kishilya. shugaban amurka ɗin da mukarabansa sun musunta trump ya ba da bayanin da zai iya saka hanyar da ake samun bayanan tsaron cikin haɗari kuma mai ba da shawara akan harkokin tsaro na amurka hr mcmaster ya kira tattauna trump da jakadun diplomasiyyar rasha ɗin cewa cikakkiya ce kuma daidai take labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc jami'an tsaro guda biyar da kuma wani masanin haƙo ma'adanai sun mutu a yayin da suke ƙoƙarin warware wani bam da aka ɓoye cikin wata mota a yau laraba a babban birnin somaliya mai magana da yawon 'yan sanda muhammad yusuf omar ya ce an ajiye motar ne a kusa da ofishin 'yan sanda a unguwar wadajir da ke mogadishu madali ya faɗa wa sashen hausa na somaliya sashen boa na somaliya jami'an tsaro sun zargi direban motar inda suka tsare shi suka kuma yi kokarin cire bam ɗin amma ya tashi ya kara da cewa da alamar bam din an tada shi ne daga na'ura daga nesa har zuwa yanzu dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin amma ana zargin irin wannan ayyukan kungiyar alshabab ce ke aiwatar da su wata kungiyar 'yan tsageru dauke da manyan makamai gami da 'yan kunar bakin wake kuma sun auka wata tashar yada labarai ta kasar afghanistan a can gabacin kasar inda suka kashe mutane biyu da kuma rautana wasu sun kai kamar ashirin a cewar jami'an kasar jaman suka ce nan take dakarun tsaron afghanistan da suka kewaye ma'aikatar yadda kuma suka kashe maharan a fafata da suka yi domin kawo ƙarshen wannan mamayen jami'ai ko kuma jami'ai da kuma wanda abin ya faru akan idanunsu sun gaya manema labarai cewa harin na yau da laraba da aka kai a jalalbad babban birnin yankin nan gahar ya faru ne daga lokacin da yan kudan bakin waken suka tada kansu domin bawa raguwar maharan damar kutsa a cikin ginin gidan rediyon da kuma talabijin na ita afghanistan har zuwa yanzu dai babu wanda ya dauki alhakin kai wannan farmaki Ƙungiyar 'yan kutsen na'ura mai kwakwalwa da suka bayyanar da sirrin matakan leƙen asiri na ma'aikatar tsaron ƙasa na Amurka wanda aka yi amfani da shi satin da ya gabata a wajen kai harin kutsen na'ura mai kwakwalwa da ake kira da waya Sun ce suna da wasu sirrikan da suka shirya fara saidawa ta hanyar biyan kuɗi a wata mai zuwa. Ƙungiyar da aka fi sani da suna Shadow Brokers ta ba da bayani a yanar gizo a jiya Talata inda ta ce sabuwar hanyar jibge bayanan zai iya shiga cikin shirin manhajar Microsoft Windows 10 ko kuma kan manhajar shafin yanar gizo da wayoyin hannu haka kuma da mahaɗar bayanai ta ƙasashen Rasha da Chinese da kuma shirin nukiliya da makami mai linzami na Iran da Koriya ta Arewa. kungiyar ta shadow brokers ba su samu da nasarar sayar da shirin manhajar da suka ce sun sata daga nasa a bara ba To kun ji labaran duniya ne daga sashen wasan murya Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai mu kawo muku mu kuma za mu soma ne da binciken da wakilin mu na Abuja Nasir Adamal Hikaya yi kan matsayar kwamitin da aka kafa domin yin binciki tsohon ko kuma ce dakataccen sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya. Binciken da na gudanar ya nuna tuni kwamitin bincike na mutum uku da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa don gano gaskiyar zargin zarmiya da ake wa sakataren gwamnati Babacir David Lawal da shugaban hukumar tara bayanan sirri Mr. Oke ya kammala aiki bayan karewar wa'adin yin hakan a mako biyu. Batun mika rahoton ne ya zo daidai da lokacin da shugaba Buhari ke shirin koma London don ci gaba da duba lafiyarsa. Kwamitin da da ke karkashin mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osibajo a zahiri zai jira umarnin shugaban kasa ko dawowarsa ya amshi aiki daga mukaddashin nasa wanda hakan a doka na nuna mukaddashin ba zai bayyana matakin gwamnatin ba don shi ne shugaban kwamitin da ya bincika lamarin da ministan shari'a Abubakar Malami da kuma mai bada shawara kan tsaro manja janar Baba Gana Manguno mai ritaya. Ga abin da ministan shari'a ke cewa. Mataimakin shugaban kasa shi ne shugaban wannan kwamiti. Saboda haka a cikin wannan yanayi ba zai yi a riga malam masallaci ba ta huska in ce wani abu bisa la'akari da cewa hakkin mataimakin shugaban kasa ne ya yi ma shugaban kasa bayani akan me ake ciki ina aka kwana ina za a tashi saboda haka baya cikin abubuwa waɗanda muka tattauna dangane da abin da ya danganci wannan mu'amala. nan kakakin shugaban Garba Shehu ya ba da tabbacin adalci kan sakamakon binciken. Wannan kwamiti na mataimakin shugaban kasa zai shiga cikin magana ya yi nasa rahoto. In majalisa su ma sun kammala nasa sun kawo shugaban kasa zai duba kuma zai tabbatar da an kare duk abin da ya shafi kasa da bin doka da ka'ida. Kamar yadda muka ba da labari a baya sanata Shehu Sani na kwamitin 'yan gudun hijira na majalisar dattawa ya karanta rahoto da ya samu sakatare Babacir da laifi da kiran sauke shi daga mukaminsa. Ba a bi tsarin doka na ba da kwangila ba don mafi yawancin kamfanonin da aka ba kwangila da yawansu an kirkiro su ne saboda a ci kuɗin a sace kuɗin a kuma yi wannan aikin ta'asa da mafi jami'in kwamitin na arewa maso gabas umar gulani ya musanta rahoton majalisar ba cewa kuma kadai ina so a fahimta ba cewa ne kadai shine aikin ba ka duba bohol da aka a wannan hectares na da aka aka gyara ka duba injin da ban ruwa da aka bayar ka duba kwalekwalen da aka yi ka duba wannan gate na gagiya construction ne sosai aka yi kamar gada ne aka yi wanda za a bude ana rufewa magoya bayan babacin musamman ma daga adamawa irin aa lawal wuba na fatar shugaba buhari ya gwale masu kiran kwabe babacir din mu iya gaskiya mu mun san dai babacir mutum ne mai aƙida na gaskiya kuma shi mai girma shugaban kasa buhari ya kamata mutanen arewa su fahimta da babacir a zalimi ne da shugaban ƙasa muhammadu buhari ba zai sa shi a jiki ba domin mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari yana tare da shi tun zamanin ptf ba su rabu ba har ya sake zuwa allah ya ba shugabancin ƙasa ya dauko shi kuma ya sake sa shi a jikinsa to da zalimi ne ba zai dauke shi ba shin matakin zai faru gabanin dawowa ko bayan dawowar shugaba Buhari daga London dakatarwar kaɗai ta rage caccakar da gwamnatin ke na tafiya sannu sannu kwana nesa Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja Najeriya To gaishe ka Nasiru, bari mu je Legas mu ji dalilin gwamnan wannan jiha da ya bayar domin abubuwan da suka karfafa mishi cewa ya ga ya kamata ya je ma'aikatan kula da ababen hawa na kan hanyoyi wato VIOs. We also advise the Federal Road Safety Court to stay on the fringes, highways, and not on the main streets of Lagos anymore. ya ce daga yau muna umartar jami'an kula da motoci na bio da su tashi daga hanyoyinmu har abada haka kuma muna shawartar jami'an hukumar hana hatsura ta ƙasa wato road safety da su masu gudanar da ayyukansu a manyan tituna na gwamnatin tarayya gwamnan jihar lagos a mai ambo da kenan yake bayyana matakin gwamnatin jihar ta lagos na dakatar da ayyukan jami'an hukumar bio masu kula da motoci wanda tun ba yau ba direbobi da sauran masu amfani da hanyoyi ke zargin su da hana ruwa gudu wajen haddasa hatsara maimakon hana hatsaran aukuwa tare kuma da zargin su da cin hanci da rashuwa inda suke karban kuɗaɗe a hannun direbobi wannan mataki dai da gwamnan na jihar Legas ya ɗauka ya farantawa da yawa daga cikin masu amfani da titunan birnin Legas, wayanda suka ɗora alhakin cunkoson motoci da ake samu akan hanyoyi akan irin wayannan jami'ai ga dai abin da wasu direbobi mazauna birnin lagos din ke cewa for me i was so I've never missed them because they've been causing nuisance on the way, on the roads. There's nothing positive about them in as much as I'm concerned. Ni dai waje na ina ganin matakin da aka dauka a kansu ya dace ba wani abu suke haddasa a kan titunan mu ba illa kawai cunkoso da kuma tsaiko na motoci ya kamata dama a hana su. Anything they do that disrupts appointments at times when they cause long traffic on the road. When they stop vehicles it creates a lot of log jam. Shi ko wani malami cewa yake ba wani aiki da suke a titunan Lagos illa haddasa doga kayan layukan motoci da gosulo abin da ke kawo tsaiko ga harkoki na yau da kullum jihar Legas dai ba ita ce kadai jihar farko da ta fara ba da umarnin dakatar da ayyukan jami'an hukumar bio ba a can baya ma dai gwamnatin jihar kaduna da ke arewacin najeriya ta dauki irin wannan mataki na dakatar da ayyukan bio abinda kuma ake danganta shi da rashin iya aiki da kuma karban na goro a hannun direbobi babin jibrin murai amurka daga Legas. To a gaida Babangida daga Lagos nan fa safiya ce karfe ɗaya da minti 14 na safe a Washington DC. Wai me yasa darajar takardar kuɗin Najeriya wato naira take yawan faduwa da tashi ne amma na makwabtanta kuɗaɗen sifa na Niger kullum suna nan daren. Mawuyacin halin da kuɗin Naira ke ciki wata matsala ce da bata tsaya a Najeriya kawai ba domin 'yan kasuwar da ke kai kawo tsakanin Najeriya da kasashe masu amfani da kuɗin sefa sun koka game da koma bayan da wannan al'amari ya haddasa wa sha'anin kasuwanci. Idrisa Jafar Sokoto wani ɗan kasuwa da ke gudanar da harkokinsa tsakanin waɗannan ƙasashe biyu ya yi min ƙarin bayani. Abin nan da muke sai lokacin da canjin sefa yana 800 yanzu canjin sefa yana 630 kuma har yanzu kayan suna nan yadda mun ka saba sayan su kenan mu wanga abin yana wahalshe mu saboda hakikanin yanzu baka san iyakar wanda ya samu kariya ba ta wannan matsalar canji na 800 ka sai kaya yanzu canji ya dawo 630 kuma kayan bai rage ba shi ma alhaji alasan wani dan kasuwa wanda ke harkokinsa tsakanin nishar da sauran kasashe na cewa eh, duk abin da ya zo ya taɓi naira to ya taɓi harkar kasuwancin mu. saboda yan abin ya kai kamari to sai ka ga tsakanin najeriya da niger to sai dai najeriya ta shigo da nata kaya idan nera ta yi mugun ya faduwa kenan yau in nera tana da daraja eh, sefat tana da ita ma na ta daraja to za ka ga akwai hudda tsakanin kasa da kasa kowa na iya hudda da wani wannan ba shi bane karan farko da hukumomi a najeriya ke ɗaukar matakin karya darajar kudin ƙasar da nufin bunƙasa tattalin arziki yayin da sefa ke ci gaba da rike darajarta bayan da kasar faransa ta karya darajar waɗannan kuɗaɗe a shekarar 1994 dr soli abdullahi masanin tattalin arziki ne tsakanin ero da sefa wato wata dangantaka ce ta dindindin wadda ba ta sauyawa shi yasa kake ganin munan wurin bayiwa mu sami irin wannan mishkila ta hawa ko sabka kudadenmu. Haɗa kai tsakanin ƙasashen Afirka domin fitar da kuɗaɗe na bai ɗaya tare da ɗaukar matakan kafa masana'antu a baki ɗayan nafiyar na daga cikin abubuwan da masana ke kallon za su tilasta wa ƙasashen duniya mutunta kudaden wannan yanki a kasuwannin duniya. Shi kuɗi in aka ɗauke su abu ne mai muhimmanci saboda yana baku ku inci na ta da siyasa tattalin arzikinku. to amma kuma ta hiyar da siyasa ta arzikin cile sai kun ɗauki wasu matakai na cewa kuna da masana'antu iri-iri wanda za ku sarrafa kayayyaki saboda wannan kayayyakin daraja kuɗin ku kila sai in an zo a sayi wani abu ku in ba ku da komai wanda a sayi ku yau duk irin yanzu za ku yin kuɗin ku aikin banza ne za ka ganin sun zama kamar takardar burodi zancen nan da ake da dama daga cikin 'ya'yan kasashen da ke amfani da kuɗin sefa galibin su 'yan takarda sun kaddamar da shirin faɗakar da jama'a cewa lokacin a yi watsi da kuɗaɗen sefa ya zo saboda yadda ake alakanta su da wata igiyar da ke ci gaba da dabaibaye kasashen da faransa ta yi wa mulkin mallaka sai dai fa wasu na ganin wannan guri ba zai cika ba muddin shugabannin waɗannan ƙasashe ba su cire tsoron faransa daga zuciyarsu ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger kana da kuɗi saboda ba ka sawa sai kana da kuɗi kuma ba ka hanawa sai kana da a gaishe ka malam sulusun da kokari. Yau a shirinmu na dare Murtala Farukun san yana zai mana shimfiɗa da rahoton da ya aiko mana na ra'ayoyin zamfarawa kan zargin da ake wa gwamnan su a kan mandahana sannan bayan mun ji rahoton sai mu nemi jin ra'ayoyinku kan irin waɗannan rahoton da ke tusguwa daga duniyar gizo Labarin ya bazu ne a shafin wasu kafafen yada labarai musamman jaridar yanar gizo ta Sahara Reporters wacce a shafinta ta wallafa zargin cewa gwamnan na jihar Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar ya karkata akalar kudade naira miliyan 500 na Paris Club da aka baiwa jihar domin biyan wani bashi da ya ciyo daga asusun dandalin gwamnoni. Duk mutumin da ke da hankali ba zai yadda da wannan maganar ba. to za mu so mu ji ku abin da za ku ce kan wannan idan muka buɗe mu na dare a yau musamman muna son mu ji ku kan yadda kuke ba da sahihanci ga irin rahotannin da ake samu daga kafofi irin su sahara reporters yanzu ga mu na gaba. ma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago shirin da muke tattaunawa da abokin aikin nan namu da ke zaune a ƙasar Faransa dan asalin jamhuriyar Nijar wato Abba Sadiq. A cikin shirin da ya gabata Abba zai amsa mana tambaya ce akan samuwar makarantun Islamiyya wanda kuma wannan shine shiri na ƙarshe Abba muna jin ka. In ka zama bako a ƙasa sai ka nemi sai ka sai ka nemi tsari in baka tarar tsarin ba hmm. to yanzu yanzu a yanda muke yi eh, kaman eh, kowane masallaci masallaci suna iya koya ma yara eh, addini kaman akwai masallatai akwai masallatai akwai masallatai masallatai wanda masallaci ne na akwai masallatai kuma banda masallatai haka akwai inda ake sallah kaman wani tsohon kamfani haka inda ya bari sai a ɗauki a yi sallah kamar wani babban abu inda ya bari sai a ɗauki a yi sallah in ba kan to irin wannan abubuwan nan ana iya samun kamar wanda suke horon yara saboda su koyi addini to kamar mm, in suka kare lakwal zuwa lokacin hutu kamar saturday da sunday sai su tafi sai su tafi makarantu saboda su koyi addini in ba haka ba addini sai ya kubce in ba ya hankali ba wannan abin da rura ne ga uwaye addini sai ya kubce ma yara kasan da yake nan yara mm, ba ne lokacin suke ga addini ba in baka kula ba mutum ma'aikaci bai kula ba sai yaron ka addini ya kubce mishi saboda haka ne sai a tafi kamar masallatai haka a koya ma yara karatu kuma nan a hore su da addini kuma an suka zo gida ma sai a hore su da addini kuma banda wannan akwai mutane kamar wanda suke da dan abu su sai su ɗauki eh, mushe musamman wanda zai zo gida nan in kana da yaro ɗaya ko biyu ya koya ma ɗanka addini kuma ka biya shi abin da aikin da ya tun da aiki ne wannan na musamman. Eh, to, wani batu kuma ne, shin ya ma'amala take tsakanin baƙi da su masu masaukin baƙi? Da dai komi za a ce kowa yana zaune a wuri shi ba wani tashin hankali ba wasu abubuwa. To yanzu shekarun nan na baya da yake karamci ya shiga nan kasar arziki ya ja baya a nan turai ma. sai to kamar baki ana musu an shaha musu kashin kaji da yawa eh, sai mutane kamar masu karsa a yi yan siyasa haka sai su ce ai bakin nan su ne mu muka zo muka amshi abincin yan faransa in yan faransa ba su da aiki ma da mu mun zo ne in ba su da abinci ma dan mu mun ci abincin nasu ne to sai zamanto eh, kamar nan eh, zama da yan kasan nan ya fara dan cakule za a ce za a ya dan ja baya kamar daɗin da ake ji na zama tare na da ya ɗan rage ya ragu ya zama ya ragu sosai ma kai ya ragu sosai ma saboda su da kansu suna cikin wahala kuma an samu 'yan siyasa da sun ce musu ai bakin nan su ne suka zo sai zama to yanzu kamar dai ba yanda ake kallon mu da da yanda ake kallon mu yanzu ya sake ya sake to kenan ha a wurin aiki ma ana samun ire-iren haka kenan a wani aiki ma ana iya samu ana samu a ana iya samu a ire-ire haka lalle to ashe kenan ba a samun irin abin da ake samu nan ko ma aka samu a nan amurka a ce a samu bakin mutum ya shugabanci wata hukuma ko wata jiha ko ma a ce ya shugabanci kasa gaba daya da sauran yau yanzu haka ba ina iya cewa ba shakka a samu kamar mutum ya zama wani babban mutum sosai haka nan kasar faransa kai zuwa uh, gwamnan jiha ma uh, ai gwamnan jiha uh, ba su ke biyu ko guda ne ma ake tsammani duka tsammani guda ne bakin mutum guda ne ma gwamnan jiha shi ma a duk kasar ne da ya zama a duk kasar faransa tsohon dan kamaru ne da ya zama ya zama dan faransa nike tsammani shi kadai ne gwamnan jiha a nan in ka ɗauki majalisa ba ka iya samun fiye da kaman cikin jefite ɗari biyar da saba'in da bakwai ke da a nan ƙasar faransa ka iya samun talatin wanda baƙaƙen mutane ne in ba wanda suka zo daga ƙasa kamar mayot ba kamar kamar eh, guyan ko can inda ƙasashen baƙin mutane ne da mutane ne amma wanda aka zaɓa a nan cikin faransa bai hi mutum ashirin ba. to daga ƙarshe mu wannan hiran ƙadara mutum ya kira ka ya ce maka abba ina so in zo ƙasar faransa domin neman abin zaman gari wani irin shawara za ka bashi eh, zan ce mashi ya shirya ni in na ra'ayi ne zai bi wanda ya zama gida ya nemi abin yi ya yi abin yi da kyau saboda can zai yi ci gaba nan da nan nan lalle kamar mutane a can gida na tafi gida na dawo kwanan nan suna zato ya kamata su zo nan ko nan abin ba shi da wahala to nan in mutum ya zo zaman shi lalle in zai zama aiki sai ya karme sai ya karme tsatso sai ya tashi tsaye saboda ba abin ba ba kamar yadda ake sauki bane a gida ba sauki bane sai an tashi tsaye sai an karme tsatso tukwana a ci nasara in dai yana yi in na ra'ayi zai bi in Eh, yana da hanya wanda ya zama a gida ya yi abin da yake in yi abin da ake yi yadda ya kamata eh, can zai yi cin nasara da wuri da yake yanzu kwanan nan kamar yadda ka sani mutum da yawa daga nan kasar turai suna barin kasar turai su koma afirka saboda afirka ita tahi gobe na afirka zai fi na nan turai eh, albarka To ma saurari aka ce laifin daɗi karewa don nan ne mu kawo ƙarshen shirin tattaunawa da bakon namu Abba Sadiq na asalin jamhuriyar Nijar mazauni birnin Fari. Yanzu amadin shi bakon namu da Salama Abu da ya daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati a ji mu da wani sabon bako. Riga da busa shi take riga in ji fulani. Riga babu busa lale na rena kiba muhammadu in ni shi ta kasawa na rena muhammadu in ni shi ta kasa kai bari in rame kai sani bari in dai kai bari in shi to ma da lamuna fata kuna more wa'annan shirye-shirye da muke cillo muku daga birnin washington dc a sashen hausa na murya amurka da muke misalin karfe 11 da minti 25 na safe rayuwanku. Sakon farko ya fito daga Nasiru Kainuwa Hadeja da Mo da Altine Tsoron Gabas da Ahmad Bashir Ringim wanda ke cewa mu da gwamnatin Najeriya sai godiya shirin 'yan fawa shidda ɗalibai ba da tallafi ga marasa ƙarfi da sauransu ya Allah ka ƙara yi wa shugabanmu jagoranci tare da ɗaga darajar naira amin sako na biyu kuma ya fito ne daga maiduguri ty kanamma da abubakar mustapha kanamma wanda su muke cewa ya allah ka bamu da wani zaman lafiya a duk faɗin najeriya baki ɗaya amin assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ikirarin da gwamnatin najeriya take yi na kashe zanzurutun kuɗi naira biliyan shida a kowane wata akan shirin yan power mu dai a nan karamar hukumar yusuf a jihar yobe ba mu gani a ƙasa ba domin babu matasan da suke cin gajiyar wannan shiri sako daga alhaji mele yusuf jihar yobe sako na gaba na fatan alheri ne ga masu gabatar da shirin a bari ya huce na sashen hausa na muryar amurka allah ya ƙara muku hazaƙa sako daga mai sauraron ku a koda yaushe sani mai lange-lange ya wuri sai kuma sakon ibrahim rabilu tsafe jihar zamfara wanda ce assalamu alaikum murya amurka dan allah ku bani dama in kira ga yan kasuwa su ji tsoron allah kada su tada farashin kayan masarufi akan zuwan wannan azumi na watan ramadana wanda ji tausayin wani allah zai tausaya masa gaskiya kamata yan majalisunmu na najeriya su yi tanadi mai tsauri akan masu yi kananan yara fyaɗe saboda mu iyayen yara abun lallai yana tada mana hankali sosai sako daga muntar dan ma'azu baban khalifa jikan kande Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga bashar kansala mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar Kebbi da Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Alhaji Garba mai yan kunne bakin garejin Rijau wanda suka ce gaskiya matakin da hukumomin ƙasar Uganda suka ɗauka na dakatar da nuna fim ɗin luwaɗi a ƙasar ya yi daidai. To a gaishe ka Ibrahim bari mai da ku wurin nazar ya ba mu labarin matakaici. ga takaitaccen labaran. Bayan tonan sililin da ya bayyana cewar akwai yiwuwar shugaban kasa Trump ya buƙaci tsohon daraktan hukumar FBI James Comey da ya ajiye binciken da ake yi wa tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaron kasa Michael Flynn, wani jigon ɗan jam'iyyar Republican mai jagorancin wani kwamitin majalisar dokoki. Ya buƙaci hukumar FBI da ta ba da rubutaccen bayanin Comey da abin da ya faru a cikin wannan makon. A wasiƙar da ya rubuta wa mai riƙon kujerar daraktan hukumar FBI Andrew McCabe. Shugaban kwamitin sanya idanu na aikan ayyukan gwamnati na Majalisar Wakilan Tarayyar Jason Chafes ɗan jam'iyyar Republican ya buƙaci duk wani abu da ya shafi takaitaccen bayanin sauti da aka ɗauka ko kuma wani saƙo da ya shiga tsakanin komi da shugaban ƙasa da a bayyana shi ga kwamitin kafin ranar 24 ga watan Mayu. Jaridar New York Times dai ita ta fallasa wannan labari a daren Talata, inda ta bada rahoton komi ya rubuta cikakken bayanin tattaunawarsa da shugaban ƙasa bayan filin ya sauka daga kan mukaminsa a watan Fabrairun da ya gabata. labarin na jaridar times ya ce rubutun na ɗaya daga cikin shaidu na takarda da komi ya bari domin nuna cewar buƙatar ta shugaban ƙasa ba a bisa ƙa'ida aka yi ta ba shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ce shugaba trump bai ba da bayanin sirri ga ministan harkokin wajen rasha sergey lavrov ba a yayin ganawarsu ta satin da ya gabata a washington haka kuma yana da cikakken rubutun tattaunawar da zai iya nuna a matsayin shaida Putin ya faɗi haka ne a yau Laraba yayin da yake tare da Firaministan Italy Paolo Gentiloni Putin ya ce Lavrov bai faɗa masa sirrin da ake ta yayatawa ba kuma zai yi farin cikin bada bayanin tattaunawar a rubuce. To a gaishe kamar da Nazir sun da kokari. Jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai mun damu ku da dare in Allah ya kamu da karfe tara da rabin daren yau kenan agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi takwas da rabi agogon mutanen Ghana. Kada ku manta za mu buɗe layukan mai jima mu ba ku dama ku yi mana sharhi za mu yi misali da abin da ya faru a zamfara mu ji sahihancin da kuke baiwa labarun duniyar gizo a madadin nazir da saida da injiniyoyinmu aliyu mustapha sakwata ne ke cewa sai an jima.